tare da kuma sassauƙar hanya wacce mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa a cikin gidansa in Allah ya so ya yarda kamar da yadda muka saba yau insha Allahu zan gabatar da muhimmin bayani akan wani magani wanda ne alkawari a bidiyon baya ma'ana maganin waɗanda suka samu matsala a gabansu maza kenan a dalilin yin istimna'i ma'ana wanda suke yin wasa da al'aurarsu suna biya wa kansu buƙata da hannunsu har izuwa sanda za su yi inzali wanda gabansa ya samu matsala a dalilin istimna'i haƙiƙa zai iya fuskantar manya-manyan matsaloli misali ga su kamar haka zai iya haddasa masu saurin tsufa tare da mutuwar ido ma'ana raunin gani hakanan kuma zai iya fuskantar matsalar shafar aljan sannan zai iya samun yawan wasu wasi a ƙarshe ga ƙanƙancewar gaba mai munin gaske yana haddasa saurin inzali shi ma ga kuma mutuwar al'aura ko kuma rashin ƙarfi haka ma yana haddasa yawan mantuwa matuƙa da gaske ita dai wannan mummunar al'ada ta istimna'i babu shakka tana da matuƙar wahalar sha'ani tana da kuma wahalar dainawa ko da a ce mutum ya yi don haka sai an yaƙi shaiɗan kuma an yaƙi da zuciya sannan a dage da yawan addu'o'i kuma a guje wa dukkanin abin da zai iya haddasa maka sha'awa in irin wannan matsala ta riga ta faru ta ƙanƙancewar gaba ko saurin inzali ko kuma rauni na mazakuta. Akwai muhimman hanyoyi da ake bi guda uku domin rabuwa da wannan matsaloli in Allah ya so ya yarda. Na farko dai ya zama dole mutum ya daina aikata wannan ɗabi'a ta istimna in ba haka ba kuwa ko da ka yi magani maganin ba zai yi maka aiki, in ma maganin ya yi aiki ba zai ɗauki dogon lokaci a jikinka ba. Matsalar za ta sake dawowa sabuwa tamkar ma baka sha magani ba. Don haka mafita ta biyu a samu magani mai kyau mai inganci, don haka maganin da za mu bayar akan wannan matsala daga gidan magani habal kala uku ne, kuma kowanne da amfaninsa, don haka muna ba da shawara a daure a haɗa dukkaninsu kala uku ɗin a yi amfani da su a lokaci guda. Ga magungunan kamar haka zan lissafa. Na farko wanda ake dafawa a zauna ko kuma a kama ruwa da shi a samu sassaƙen bagaruwa tare da sassaƙen dundushi, sannan sai a haɗa da sassaƙen marke, sai kuma garin makuba wato ɓawon ‘ya'yan ɗorawa kenan. Duk a haɗa su waje ɗaya a daka a riƙa tsarki ko a dafa ana shiga a ciki. Sai kuma na biyu. wanda mutum zai riƙa shafawa a gabansa a haɗa garin zogale da kuma makuba da ruwan tumatir da man kwakwa dukkaninsu sai mutum ya haɗa ya kwaɓa ya riƙa shafawa a gabansa sau biyu a rana tsawon sati huɗu in allah ya so ya yarda shi kuma wanda ake sha ga kayan haɗinsa su ne kamar haka a samu sassaƙen ƙirya tare da sassaƙen ƙawari sai kuma wata ciyawa mai suna ruma fada sannan sai hakin daka sai a haɗa tare da saiwar zogale garinta kenan dukkan wannan magunguna a haɗa su waje ɗaya a daka su su yi laushi sosai sai a riƙa shan rabin cokali sau biyu a rana a zuma ko madara ko shayi amma fa wani hanzari a tabbatar an daina aikata wannan istimna'i ɗin sannan kuma in kana da iyali ka yawaita jima'i sosai a daidai lokacin da ake amfani da wannan magunguna insha Allahu za a dace komai zai dawo daidai da haka da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai mun haɗu a bidiyo na gaba da za mu yi bayani akan wanda ya samu matsalar a dalilin sanyi